masallaci ne za a ce misali in daina shiga masallaci ko sai in je ɗakin matana sai in kafa abin haka in ci gaba in ga uban da ya isa shi zo ɗakin matana kuma ya hana ni nan ba masallaci bane ɗakin kowa ɗakin matana ne ko in je gidan ubana in kafa in zauna in yi in ga uban da ya isa ya zo gidan ubana ya hana ni ga masu kiran mu Allah ɗana an hana su ne sai mu duk mun zo ana magana kawai ana jin ayan qur'ani kawai ana fasarawa ga masu wa'azin nan mata a media muna kallon suna kakkarya murya suna magana duk ba a magana akan su ba sai mu saboda an raina mu abin raini ne inda ina da kuɗi ba ɗan iskan da zai mun wannan ko ina da wani matsayi a hannuna ba ɗan iskan da zai magana kowa zai ja bakin shi ne ya shiru amma yanzu kowa ya taso da rababban bakin shi da mushen bakin shi sai ka ji ya zo kawai yana zagin kai yana cewa kaza ban da lokacin su ko san dalilin da ya sa ni wannan magana ko san a rayuwa akwai mutane masu mutunci masu kima waɗanda in sun ma magana ya kamata ka kalli wannan darajar nasu da kiman nasu ka girmama su akwai waɗanda suka dinga bi na ta private ba ta public ba ta private suna mun magana suna ce mun, malam ana cewa kaza ana cewa kaza ya kamata ka duba maslahan al'amarin nan ka duba kaza maganganu dai masu daɗi maganganu na hankali na natsuwa to na ji daɗin wannan maganganun nasu dalilin haka yasa na ce zan zo in bayani amma da na so in bar mutane ne su tafi a matsayin cewan ƴaƴan mutane ne nake sawa a wurin muke karatu da su su ci gaba da rage min kayan da ke tare da ni har ranar alkiyama mu haɗa a gaban Allah sai ya zama wanda ma ban taɓa ganin shi ba a duniya sai ya zama Allah maɗaukakin sarki ya sa na amfani da ladan shi na faɗa muna ranar nan ba san haka zai faru ba na ce wallahi mu yi a hankali da bakunan mu ranar alkiyama za ka tashi mutumin da baka taɓa ganin shi ba a duniya bai taɓa ganin ka ba kai a duniya wallahi zai zo ya amfana da ladanka saboda wannan mugayen maganganun da ya dinga fita daga bakinka kana zuwa kana ta yadawa a kansa baka san abu ba dan me za ka yi magana akan shi Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ya kwan da imani idan fasikai suka zo maku da magana waye fasiki shine wanda ya zo ya kawo maka labari sunan shi fasiki kawai sai ka tabbatar da gaskiyan wannan maganan kada ka je ka afka ma mutum akan jahilci ka wayi gari kana yin nadama an dinga min maganganu ni ban bada amsa ba amma na dr Salihu na tudun wada da na ga wani dan mara kunyan matashin mai danganta kanshi zuwa ga malinta dan nan jushi wani bashir wai shi as-salafi sai na bi shi na je neman gyaran zama haka ake yi idan mutum ya zo da rashin mutunci ka gyara shi ta bangaren rashin mutuncin nashi kakka bar shi ka daga mashi kafa ya san cewa wannan malamin shi ce suke karatu da shi aiki na cikin shi tun lokacin